Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kunanan lahiya da wannan yammacin talata talatin ga watan Agusta. Yau da gobe shirin matasa kuke saurari kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a voahausa.com har wa yau kuna iya bin mu kai tsaye ta facebook a shahin voa hausa an yamai babban birnin kasar jamhuriyar niger kuma kuna iya kama shirin kai tsaye ta voa africa kan mita 200.5 a zangon fm sai kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya fm a birnin kwanne a sauran sassan kasar masu gabatar da shirin jamila kabiru fage tare da halima jimarau Matasan yanzu na cikin ƙalubale ta ko'ina ta fannin iliminsu da tattalin arzikin dogaro da kansu, uwa uba kuma a wannan lokaci na kafofin sadarwa na zamani da kuma ta'addanci. Wani babban ƙalubale shine yadda matasan za su iya kaucewa faɗawa tarkon masu gurɓata ƙida, da sauya ra'ayi. Saboda haka ya za a yi a kare matasa? Me yasa iyaye da malaman addinai da shugabannin al'umma ba za su kafa sansanin yaƙi da canza ra'ayi da gurɓata aƙida ta kawohin sadarwa na zamani ba domin su kare 'ya'yansu daga faɗawa tarkon masu irin wannan aƙida? To yau ma baƙonmu shine Sheikh Isa Ali Ibrahim Fantami, masana addinin Islama, ƙwararren masani mai digirin digirgir a wannan ilimin fasahar kwamfuta kuma malami a Jami'ar Madina. tare da shi za mu tattauna alhwanin kahohin sadarwa da illolinsu da kuma sauran batutuwan da za su bujiro ta cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. Da farko ga amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter cewa ta yaya shugabannin addinai da sarakuna za su iya yin amfani da kafofin sadarwa na zamani da kyau kamar yadda ya kamata don su kare matasa daga fadawa tarkon 'yan ta'adda masu canza ra'ayi da gurɓata aƙida. Yau da gobe wannan maudu'in naku ya zo daidai lokacin da ya dace. Matakin a gani na guda uku ne, na harko iyaye su ne malaman harko ga matasa, na biyu shugabannin al'umma wato sarakai, na uku malaman addinai duka na Kirista da na masallata. A ware hili na musamman a kawahan yada labarai don shirya makamar da duk rukunin matakancin da na zayyana don ilmantar da matasa akan illar shiga kungiyoyin ta'addanci. a dukkan matakancan kuma a cire son kai da kuma son kayan duniya fiye da aikin adalci da tawali'u. Sako daga Musa Joshua Ayuba. Salam yau da gobe, lokaci ya yi na sarakunanmu da malamanmu da su shiga abin da ake kira social media dumu-dumu kamar yadda ƙungiyoyin 'yan ta'adda suke shiga domin su ilimantar su kuma faɗakar da matasa domin gyara tarbiyyarsu. Wassalam ni ne naku Yahaya Badiko daga Yola jihar Adamawa, Najeriya. Yau da gobe shugabannin addinai da sarakuna za su yi amfani da kahohin sadarwa na zamani domin yin kira ga shugabanni da su sama wa matasa ayyukan yi domin 'yan ta'adda suna amfani da matasa masu ilimi waɗanda ba su da ayyuka ta hanyar yi musu roman baka. Sako daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Assalamu yau da gobe, ni a nan ina ganin ya kamata shugabanni da manyan malamai da ma manyan mutane su ma su rika amfani da waɗannan kafofin sadarwa su rinka ganin abin da yake faruwa da matasa, kuma su rinka wa matasa kai akan duk abin da suka ga ya shige musu duhu. Hakan zai rage wa matasa canza tunani akan shiga ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Allah ya kare mu. Sako daga Ibrahim M. Abubakar Maiduguri. Cabɗi, wata sabuwa. Yau da gobe ai babbar matsalar a nan ita ce wasu malaman addinan da sarakunan gargajiya ba sa ma amfani da shahukan yanar gizo ballantana su san hikimar da za su bullo da ita don kare matasa daga shiga ayyukan ta'addanci. Tun da zamani ya canza, ya kamata a ce malaman addinai da sarakunan gargajiya su dinga tahiya daidai da zamani in har bai saba ma shari'a ba. Amma sai ka ga ba sarakin gargajiya ko malaman addini baya amfani da shahukan sadarwa. sai dai magulmata su dinga kawo masa gulma yana ɗauka a ce masa wane ya ce maka kaza ya ce maka kaza maimakon ya gani da idanunsa ko ya ji da kunnensa Saƙo daga hassan ibn muhammad almangawi shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen karamar hukumar macina jihar yoban najeriya gaskiya kam malaman addinai da sarakuna da ma iyaye ya kamata su ci gaba da tashi tsaye wajen ilmantar da matasa bin kyakkyawar koyarwar addini da kyau da kaucewa daga masu waɗannan aƙidan ta kafofin watsa labarai da yanar gizo kamar yadda na ga wani page na darus salafiya hadis zaria Najeriya, suke faɗakar da matasa da kuma kyawawan aƙidansu da suke kai saƙo daga ishaq umar Yau da gobe shugabannin al'umma za su iya yin amfani da kahoyin sada zamanta domin kare matasa daga hwadawa hannun 'yan ta'adda ta wajen sanar da su hanyoyin da 'yan ta'addan suke bi wajen jin ra'ayin su matasan. Wajen ilmantar da su akan hukuncin shari'ar addini akan aikata hakan. Ta wajen ba su shawarwari akan matsalolin da matasan ke fama da su. Na gode, sako daga Abubakar Sadiq Chiroma Tola. Hakika shugabannin addinai da sarakuna suna da rawar da za su taka a kafofin sadarwa, musamman ma ta gidajen rediyo da na talabijin wajen gudanar da wa'azuzzuka kamar yadda addini ya koyar ba tare da son kai ba, ko nuna kyama tsakanin ƙungiyoyin musulmai. Daga ƙarshe muna roƙon Allah ya kawo mana haɗin kai tsakanin musulmai a faɗin duniya baki ɗaya. Sako daga Muhammad Sule garin Rijiya. Yau da gobe wannan mai sauƙi ne, amma sai malaman sun zama na Allah tukuna, sun cire ra'ayi sun haɗa kai dattawansu da kuma na zamaninsu, saƙo daga yaroro Musa yaroro Musa. Assalam VOA Hausa, yadda kuka faɗa hakan ne, ya kamata suna fitowa su faɗakar shi ne mafita, amma da ai ba sa fitowa, kuma yanzu ma ba wai suna fitowan ba ne, mu dai muna fatan hakan ya fara. Saƙo daga Musa Abubakar Lamido Gombe. Idan muka leƙa shahin Twitter kuma at Mahmud Kaura 01 ya ce at VOA Hausa, sarakuna da malamai za su taka muhimmiyar rawa a wannan magana. Matsala ɗaya ita ce wasu daga cikinsu ba su da ilimin amfani da kawahin. At Sani H. Harbau ya ce at VOA Hausa, ta hanyar buɗe shafuka masu jan hankalin matasa sai su yi amfani da su wajen faɗakarwa ba tare da nuna son zuciya ba. Atsale Muhammad Wan ya ce a VOA Hausa babu hanyar da ta dacewa kawai su buɗe shahi na musamman domin haɗakar da duniya halin da suke ko saƙon da suke son bamu. At Aisha underscore Yarima Wan ta ce at VOA Hausa ya kamata shugabannin addinai da sarakuna su buɗe shafin sadarwa domin mai like na page nasu domin yaɗa saƙo cikin sauƙi da fahimta. To, ma saurare, ta hannu da tattaunawa da Sheikh Isa Ali Ibrahim Fantami ga Adam M. Kirfi da wani muhimmin saƙo ga matasa. Tarbiya ginshiki na zama kin shirya? Na shirya. Yawa, Sheikh, salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina wuni. Wallahi lafiya malama kuna lafiya Lafiya. Lau muna ƙara godiya Sheikh muna ƙara godiya da ka samu damar sake bullowa wannan dandalin namu mu tattauna a <laughs> faɗakar da mu da mu da masu saurari. To ni ma ina godiya da aka ga na dace a nemi guduma ta a wannan bangare. To godiya muke yi mu dai mu godiyar mu ta yawa shek. <laughs> Eh to haka ne za ku iya faɗa amma kowa na sai sani. Ni Yawwa <laughs> to watakila kaji amsoshin da masu sauraron mu suka bayar game da tambayar da muka yi musu yadda kamar malaman addinai da sarakuna akwai wata hanyar da za su iya yin amfani da waɗannan kawoyin sadarwa akwai abin da za ka ci a kai eh to assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatu na riski wasu daga cikin lalle maganganun da yan uwa suka ba da gudumawa a kai hmm. wanda da dama maganganun da suka yi suna kan hanya kuma na goyi bayan mafiya yawan shawarin da na riska din hmm. Ah, abin da zan kara gaskiya ah, da a shekaru na baya akwai sabani tsakanin malamai cewa shin shi aiki da social media wato kafofin sadarwa na zamani shin halal ne ko ba halal ba mm. ah, akwai malaman da sun kai matakin da a shekarun baya suka ma ba da fatawar cewa haramci ne amma zamani da ya ja tafiya ta yi tafiya ya kai matakin da wannan zamanin ya tilasta malaman suka duba bangaren alherin waɗannan kafofi suka canja fatawa suka dawo cewa aiki da shi halal ne saboda sun fahimci fatawar da suka bara baya akwai karancin sanin menene social media wato kafofin sadarwa na zamanin mm. an samu wasu malamai kamar kasar masar sun yi haka akwai babban malami ɗaya a ƙasar saudi arabia wanda da kansa daga baya ya canza fatawa shekarar da ta gabata akan cewa halal ne ya aiki da shi sai dai a kiyaye wasu sharuɗa da ya dace kada mutum ya yi kokari ya ga sun jefa shi zuwa ga halaka. Mm. Ah, malama Halima abin da zan faɗa gaskiya da nake gama yake wajabta wa malamai a yanzu su yi aiki da waɗannan kafofin sadarwa ɗin. Ah, shine babban dalili na shine in dai ka zama fitaccen mutum. fitaccen malamin addini ko fitaccen ɗan siyasa ko fitaccen shugaba ko fitaccen ɗan wasa duk dai wata matsayi da Allah ya baka ka ɗaukaka a ciki har zama an san ka a society a cikin al'umma ko da kai da kanka baka buɗe kafofin wannan sadarwar ba wasu za su buɗe da sunanka baka ma san da su ba hmm. wannan zai sa kuma watakila su yi ta watsa barna da sunanka kai ba ka da labarin ma ana yi da sunanka sai dai a maka wai wai wai na san ɗaya daga cikin yan uwanmu malamai masu daraja a najeriya da na san baya yi amma shekara ɗaya da rabi suka wuce an buɗe da sunansu aka yi ta watsa fatawoyi na barna da bai san da su ba har ya kai matakin da yana ta da mutane daga garin da yake zuwa garin da ake zargin wanda cewa shi ya buɗe a je a ce masa Allah ya isa shi bai yarda a buɗe da sunansa bai yi kaza kaza ba duk da wannan kokari da har a yanzu bai shiga ba amma ina tabbatar da cewa a cikin social media din nan har yanzu an buɗe da sunansa kuma ana aiki da sunansa mm. abin da yake ban tsoro shine in kai baka buɗe ba iyalinka ba su buɗe ba ɗalibanka ba su buɗe ba to wani yana wani gari bai taɓa ganin ka ba wani son ka yake wani kuma kinka yake zai buɗe da sunanka da yake kaunar kai bude da sunan ka zai iya watsa barna saboda karancin shekaru ko ilimi balle kuma wanda ya bude da wata manufa don ya bata maka suna mm-hmm. amma shigan ka ciki idan ka bude da mako wanda kai kake manajin da kanka ko da izinin ka ake kula da shi zai taimaka jama'a su gane wannan shine na gaskiya ko an bude wani da sunan ka na karya ne mm-hmm. to wannan shine koda don kare mutuncin mutum da kuma kare fatawoyin da ba kai kai ba na addini da kuma kare abin da baka faɗa ba yana da kyau mutum ya zama yana shiga da kansa ko wasu daga cikin ɗalibansa suna kula da abin kuma suna rubuta wani abu da izininsa kuma suna ba shi labarin mai ke gudana wannan mm. babbar manufa shine don dan adam ya ba wa kansa kariya daga wannan misali mai sauki da kaina yanzu in kika shiga cikin facebook kwaya daya wato littafin fiska kenan ko mm. in aka shiga cikin wannan kadai akwai accounts daidai da aka bude da suna na yanzu fi goma sha biyar Mm. amma dukkanin su har wanda nake aiki da su ban taba bude ɗaya da hannuna ba har wanda nake aiki da su guda biyu a facebook misali ɗalibi na ne ya bude da na fahimci haka sai na karbi password din nake aiki da shi ko shi ma yana yi da shi mm. in aiki ya mun yawa yana kula in akwai abin da ya dace ja hankali na akai zai buga mun kowa ya gaya mun in kula da kaza ko kuma ya ga kaza me ya dace a ce akai in abu na da muhimmanci zai gaya mini amma yanzu akwai sun kai goma sha da suna na da ban san da su ba ban san su a suka bude ba a sa wani dandalin dr isa ali wani zauren dr wane wani zauren shek isa ali fanta ga sunan kaca-kaca yadda kowa yake ganin su haka nake gani amma ba su da tasiri mai dalili don akwai wanda jama'a sun amince cewa lalle officially wato da amincewa ta ake aiki da sunana so da mm. ko da mutum ya ga wani da aka bude suke ga mabiyan ba yawa wanda ake yi da izini na akwai shafi ɗaya da ke da mabiya sun kai dubu ɗari biyu da sittin da shida a facebook mm. yawwa dakta ganin cewa ka tabbatar da cewa akwai kamar shahuhuka wajen guda goma da aka buɗe ba da saninka ba amma da sunanka waɗanda ke tahiyar da waɗannan shahuka a waɗannan eh, dandaloli na sada zumunta wani sako za ka gaya musu yanzu haka na san suna jin ka eh to sakon da nake faɗa gaskiya a babin amana ko da na san wasu daga cikinsu babu kokonto kauna ne ta sa suka yi suna kaunata mm. saboda in ka bi sakonni da suke faɗa wani abu na batanci ko da sun yi kuskure za ka ba su uzuri wakila ilimin su ne ya karanci suka gargare za su tsaya mm. amma duk kaunar da kake mutum a babin amana ka je ka buɗe shafi da sunansa kuma ba ka nuna cewa ba wai shi ya buɗe ba bil hakika wannan akwai wani bangare na kamancin amana ɗan adam saboda a ƙa'ida wannan abin ko yana so ko ba so za a jingina gare shi mm. kuma buɗewa da kai da sunan sannan duk kaunar da kake masa ba zai fai iya zama duk abin da ka rubuta ko wani ya rubuta zama shi wanda aka jingina gare shi ya amince ba babin amana kuma ta addini shine sanya komai a gurbin sa yadda ya dace matukar mutum ba da yawun bakinsa ake rubuta abu ba ba zai iya yiwa a rubuta abin da wai shi ya yi imani da shi ya amince da shi ba don haka nasiha ta ga irin waɗannan mutane baya halatta duk yadda muke son mutum kawai mu buɗe shafi da sunansa mu rika kuma watsa fatawoyi da sunansa muna rubuta maganganu har ma ya kai wata ran a yi musu a yi zage-zage ba da amincewarsa ba in ya zama dole-dole babu laifi a wani hali kamar mu da cewa dandalin masoyawa na misali Mm. sannan kuma a fili tun a shafin sai mu rubuta wannan ba da izininsa ake yi ba duk wanda ya shiga ya san babu izininsa. Mm. to idan ya zama dole babu laifi ya zama haka amma inda za a hakura sai an nemi izinin mutum ya ma sanya sharuɗa da za a yi sai a buɗe na masoyansa da sunansa inda aka da izinin sa dacewa da addini. Yawa, Sheik, a matsayinka na ɗaya daga cikin manyan malaman da suke amfani da kamar shafin Facebook, yanzu su kansu kamfanin Facebook ɗin suna ƙoƙarin yadda za su dakile irin waɗannan abubuwan da ake ta buɗe shafuffuka da sunayen da mutane ba su sani ba. Yanzu a ce kasancewa suna jin ka, wani irin shawara za ka ba su ko ta yaya kake ganin cewa za ku iya haɗa kai da sauran ma malaman domin su ji daɗin yin amfani da shafukan nan domin dan a rurrufe waɗanda ba nasun ba saboda facebook ce kaɗai za ta iya yin haka kuma su ne za su hana a ci gaba da irin buɗe irin waɗannan amma dole sai sun san cewa ba nakun ba ne ba ta yaya za ku iya haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen yin haka Eh, na farko dole a yaba waɗanda suka kirkiro facebook ɗin kamar shi mark ɗin wanda in muka duba a tarihi shekara ta 2004 ya fara wannan yana ɗalibi a harvard university na america kuma a lokacin muka duba za mu ga facebook din kawai tsakanin iya ɗalibai aka fara aiki da shi har abin ya zama ya faɗaɗa ya shiga cikin wasu ɗaliban jami'a daga harvard zuwa boston university daga nan ya kai matakin da a shekara ta dubu biyu da shida ya zama gaba ɗaya duniya mafiya yawan bangaren duniya ana amfanuwa da shi a babin mu musu adalci shine duk wani abu malama jamila na zamani da ya fito dama rana ɗaya ba a iya kai kololuwar cimma manufa sai a hankali a hankali ana ci gaba da zamani ana kara wasu abubuwa ana rage wasu abubuwa a idan muka duba matakin da suke a yanzu mu tabbatar da an ci gaba sosai a cikin abubuwa suke suna ban shawarwari suna suna ci gaba da ganin yadda za su yi su kawata abubuwa abin da ke da muhimmanci ya dace a kara jan hankalinsu a kai shine ishu na identification duk lokacin da mutum zai bude shafi don su taimaka mutanen da ake bude da sanin su ba da izinin su ba ya dace ya zama dole akwai wani tsari na identification duk wanda ya zo zai sa sunansa ya buɗe shafi a nemi ko wani national id card na kasarsa ko kuma data page na passport dinsa da za a tabbatar da sunan da ya saka ya dace da haka in wani kalma ɗaya ya kara ya ce wani Muhammad Ibrahim Kano ko da ba Kano a sunan passport a samu tabbacin cewa a garin yake zaune da ya ƙara wannan sunan. so taimakawa da identification wato wani tsari da zai taimaka mutum a gane wanan da gaske shine iya da amfani yanzu misali akwai website da dama da mutum zai duba ko zai karanta wani abu ko mutum zai rijista ko ya bude wani akawun a ciki sharaɗi ne sai mutum ya kai abu na identification online mm. mutum zai scanning ya yi uploading a ciki ya tura ya kuma ba su awa 24 a duba a tabbatar shi din shi ne bayan an yi wannan tukunna har ma a yi binciken ana neman karin bayani a yi tukunna cikin ikon Allah sai a ba dama ya fara aiki da shi. Mm-hmm. A na san suna kokarin aka samu complain yayyawa koke-kokewa suna rika shafi. Kamar ko ni na akwai wanda aka taba buɗewa da sunana ba babu izini na lokacin ina Birtaniya da aka ja hankali na kai daga can muka matsa musu na tabbatar da su rufe wannan shafi din da muka takura musu to ya dace tun daga budewan a tsananta matakai don a kare mutuncin waɗanda aka tabbatar da cewa ba su suka bude ba akwai mutanen da sanannu ne wasu suna nan a wikipedia ko da ordinary bincike suka za su ga aiga ga wane da ke wikipedia yaya za a yi kuma wani ya bude da sunansa ba mu san shi ba to ko daga nan za a iya gane wasu mutane manya ne da za a iya kare mutuncinsu so ina ba da shawari wajen budewa a kara kyautata matakai da su in zai kai matakin da facebook saboda yanzu yadda ake aiki da barna a duniya ake aiki da waɗannan kafofi ake watsa barna a duniya ake kokarin eh, <laughs> watsa munanan aƙidu da munanan fahimtu a duniya in ya kai matakin da za a iya aiki yanzu da ainihin kamar fingerprint ne ya kai a fara amfani da wannan yanzu a duniya mm. yadda kasashe suke tilasta mutane sai ka yi fingerprint a baka namba na wannan wayar da muke sadarwa yanzu mutum yana zaune a saudiya ba zai haka kawai zai sai kati ya tafi ba dole in kana zaune a kasar kai dan kasa ne ko mazaunin gurin sai ka jan dauki fingerprint ɗinka an yi bincike mai yawa a kanka a baka sim so duk abin da ya faru da wannan sim kai za a nema in ka sim din ka bata ana bukatan in dai baka ka je da gaggawa ka kai koka wajen su ya bata kada ai wani laifi da sunan ka kai baka sani ba sai ai blocking wannan a rufe aiki da shi so duka kin ga kenan a yanzu barnar da ake yi da waɗannan kafofin sadarwa na kokarin cuta da al'umma da watsa munanan aƙidu da makamantansu ya fi wanda ake yi da waya amma waya an ɗauki wanta matakin da aka ya dace yanzu don su taimaka wa duniya wajen tabbatar da adalci da zaman lafiya da makamantansu ya zama an kai matakin da za a iya sa mutum sai ya ba da ainihin fingerprint ɗinsa mm. na online an samu na sai a ba shi approval. Mm. Sheikh su kuma masu amfani da waɗannan kafafen fa wani irin kira za ka yi musu kasancewa kamata su san idan abin da suka karanta gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ba wani kira za ka yi musu domin ya zamo cewa su san su su iya kamar za a ce self-regulating ɗin kansu su san menene kamar yanzu idan na duba tarihin in ka bude agogo tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam zai fito da daban-daban haka amma ba kowa ne yake da wannan sanin ba sai ka ga cewa kila daga page din farko zan dauki kawai manufa guda ɗaya sai in fara yada ta saboda ba ni da isasshen sani ya me za ka iya ce wannan tambaya taki muhimmiya ce matuka da gaske tun a da malamai na musulunci suna da ka'ida shine baya halatta ka ɗauki karatu a wurin malamin da ya fi ka ilimi da baka san shi wane ne ba dole a san shi a san nagartarsa a san adalcinsa amanarsa a san iliminsa kuma a tabbatar da cewa abin da yake karantar da kai daidai ne shi sa idan aka rubuta littafi tun a da ya zama ba a san waye rubuta littafin ba ba a san sunan wanda ya rubuta ba a ka'ida wannan littafi yawanci bai cika zama mai tasiri a duniya ba a wurin malaman hadisi idan mutum ya rawaito hadisi sai zama an ce kawai wani mutum ne mai dogon gemu ya zo shi siffar mutumin kirki amma ba san waye ba wannan hadisin ya zama ba'ifi mai rauni hmm. me dalili saboda wanda ya ruwaito ba a san shi ba dalilin an jahilce shi duk zaton alheri da aka mar bai zama kini na cewa haka yake da wannan nagartar da aka ga alama yake da ita ba so saboda jahiltar shi wane ne zama hadisin da ya ruwaito ba a kafa hujja da shi ya zama mai rauni idan ku a wancan zamanin da karya ta yi karanci Sham sama da shekara dubu mutanen banza suka yi karanci gaskiya take da yawa a duniya adalci ke da yawa a duniya aka ɗauki waɗannan matakai yaya zai zama ga matakin mu na yanzu da mutanen barna su suka fi na kwarai ɗin yawa shawari na bisa ga wannan bayani naki na farko shine na farko gaskiya gabanin da bada shawarar ina tausayin mutumin da kawai zai shiga wannan kafofin sadarwa ya zauna ya ta ɗaukan karya da gaskiya yana karanta yana aiki da shi wannan sadi kafofin sadarwa da mahanjin jimina ne akwai na ci a ciki akwai na zubarwa mm. dukkan mutumin da hankalinsa bai kai bambance na ci da na zubarwa ba ba na ma ba da shawarin a bashi na'urar ya rike a hannunsa da intanet yana yin abin da yake so shine kamar yara yan shekara goma sha sha biyu in assignment ne ko wani aiki ko homework na makaranta ya dace a basu su yi amma kada a basu ikon su shiga ko ina suke bukata dan an mm. jinjimina ne akwai abinci akwai zubarwa mm. shawari na na farko ga duk wanda yake da cikakken hankali wa kansa in ka san ilimin ka na biyu yana da karanci kada ka ga abu a social media waɗannan kafofi kawai ka ɗauka ka karanta an ci annabi ya ce ka yake da shi har sai ya zama shafin da kake bi ka yadda da addini da amanar masu karantar da abin da kake bin su Mm. wannan shine na farko ya zama duk wanda nake bin shafin sa daman na san shi sani na hakika ko kuma ina bin maganganunsa duniya ta amince malami ne na kwarai ya san Allah kuma addini yake wa hidima so ko da ban san shi ba ya dace in kafa hujjar yanzu misali da daman mu ba su san irin su Sheikh Abdulrahman Sudais ba waɗanda suke rayuwa a Najeriya kawai suna ganin su ne a sallah wasu ba su san irin su Sheikh Shuraim ba suna su Sheikh Saleh Fauzan Fauzan in ba waɗanda suka je saudiya ba zai wahala wani ya san su amma duniya ta amince da cewa matakin su suna limancin harami ko manyan malaman duniya ne ko da ban je kusa da su ba in na tabbatar da shafin su nan ne to zan iya amintuwa da na karanta fatawarsu don daman su ne limamai na wurare mafi daraja a duniya. Mm. amma kamar malaman da suke kasashen mu ya dace ya zama akalla ko ban taba ga malami ba lalle yana cikin waɗanda ake irga malamai ne na kwarai a ƙasa to sai zama ina bin shafin sa mm. wannan yana da muhimmanci eh, na biyu idan mm-hmm. a ci gaba ci gaba na biyu idan ina da ƴaƴa to ya dace ya zama in bukata ta kama a basu to kar a yi garajen ba wa yaro wannan na'ura ta ipad ko kuma ta tablet ko kuma ta waya da intanet yaro ya ta yin abin da yake so awa 24 bai dace ba mm. a takaita shi zuwa ga wasu wurare masu amfani da yaro zai iya yi kamar an ba shi aiki a makaranta sai a ba shi aiki ya dakata na biyu idan yana buƙatar wani abu na ilimi a duba wani website a ce na ba ka shawarin za ka iya aiki da website kaza da kaza da kaza wannan ya zama an takaita wa yaro amma kar a ba shi iko ya shiga ba tare da an yi kokari ana regulating ana ga me ya dace da me bai dace ba mm. har ma idan ya zama an ga ya shiga wurin da bai dace ba a kwace abin a matsayin dan azabtar da shi don a gyara tarbiyyarsa mm. saboda in ba haka ba illar a yanzu intanet da kuma kafofin watsa labarai da tashoshin nan da muke tare da su in ba a tabbatar da an sa ido ba tasirin su yanzu a akan rayuwarmu da 'ya'yanmu da mu da iyalanmu ya fi tasirin society da muke rayuwa a cikinsa kuma abu ya faru a bayan gidanka baka san me ya faru ba har a yi rasuwa a gama taziya amma inda wani zai shiga facebook kawai ya postin Allah ya ji kan wane to sai shiga kowa ya sani amma a bayan mm. gidanka ka san me ke faruwa ba mm. kuma to wajibi a kiyaye wannan na uku kuma a kiyaye duk muhimmancin sa kada lokacin mu ya kare a kansa saboda duk amfanin sa ba zai ya zama kuma shi yafi komai muhimmanci ba mm. kada ya taba lokutan sallah guda biyar kada ya taba lokacin karanta qur'ani kada ya taba lokacin da zamu je mu koyi addini kada ya taba lokacin zumunci da zamu iyayen iyayenmu da sauran sauran yan uwa duk amfaninsa idan ya zama an ba shi awa ashirin a cikin ashirin da hudu to an yi zalunci bai dace ba. Yawa shak kasancewar da waɗannan kahohin sada zumunta ake amfani ana gurɓata aƙida kuma ana ɗaukar kamar 'yan ta'adda ana yaɗa ta'addanci kamar ta yaya kake ganin ku za ku iya shiga cikin wannan al'amari domin ku yi maganin wannan? eh ai ah, malama halima tun asali a duniya in kika ga matasa sun ɗauki wasu gurɓatattun fahimtu babban abin da ke kawo na farko shine zama tsakaninsu da malaman su babu sadarwa hmm. duk inda malamai suka wayi gari ba sa shiga harkokin matasa ba sa jin koke koken su to wannan yakan sa matasan su ajiye malaman a gefe suna ajiye malamai a gefe kuma sai ya zama shedan sai ya zama malamin su to wajibi ne akan malamai tun da tarihi ya tabbatar da cewa yanke alaka tsakanin malamai da talaka da matasa ya kai matakin da su ainihin malamin ba su da lokacin sauraron kore koke-koken matasa da jin abubuwan da suke da shi na rudani su musu bayanin gaskiya yake gurɓata tunaninsu wajibi ne a yanzu malami ya zama yana da time ba zai yi ka ba wa duk wani wanda ke cikin kafofin sadarwar nan facebook twitter uh, youtube instagram ka ba kowa lokacin da yake bukata ba dole mabiya su yi malamai uziri cewa ayyukan da ke gaban su ya fi karfin su wuni a kan intanet suna communicating da ko amma malami ya kula da abin da ke da muhimmanci matasa suke discussing a kai suke kace na ce a kai in ya ga shigansa ya ba da shawari zai amfani da gaggawa ya ba da shawara in ya ga wani ya watsa barna ko da ba a bayyana ba ya bi shi ta inbox yawa mun gode Sheikh da fatan mu da masu saurare mun amfana da waɗannan bayanai mun gode sai gobe ku huta lahiya.